يلقون السمع وأكثرهم كاذبون shaidanun suna satar ji daga waɗanda suke sama sai su jeho su zuwa ga masoyansu cikin bokaye kuma mafi yawan bokaye makaryata ne in sun yi gaskiya a magana ɗaya to sun haɗa ta da ƙarya guda ɗari